وان ربك لهو العزيز الرحيم kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo shine mai rinjayi babu mai iya rinjayi a kansa kuma mai jin kai ga bayansa